gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Sarfil Hashin Gumel. Da ni Amina Buhari Auna. Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, amma a yau ma 24 ga watan Afrilu na shekarar 2019 mun ta wata 'yar Najeriya mai hazaƙa da za a girmama a nan birnin Washington DC. Mutane suka ɗan saba amfani da murhun nan da yake rage amfani itace zuwa gaba abin da za su yi duba shine to me kuma akwai. kaga sun ƙara ci gaba ba wai za su koma baya ba so abin da muke yi da murafin nan muna yana rage amfani itace kashi 70 cikin kashi 100 To haka ne Hadiza da Amina. To a yau mun samu bakuncin wata 'yan Najeriya da wata kungiya da ke kira Vital Voices ta gayyato domin ta karrama ta. To haka kuma za mu kawo ku yanzu dai bar mu je ga hirar da na yi da Habib Ali wadda domin jin dalilin da ya sa wannan kungiya ta kawo ta nan Amurka domin ta girmama ta. Na kuma fara tambayar ta dalilin zuwan ta nan Amurka. To madalla yanzu zai ne za mu je ga hirar da na tattauna da wato Habiba Ali kan abubuwan dalilin da ya sa ta zo nan Amurka. na zo ne saboda an gayyace ni eh, wani kungiya ana ce mata vital voices mhm. global partnerships suna aiki ne da mata don su nuna cewa mata za su iya samun murya su taimaka wa mutane su tallafa wa mutane su tallafa ma harkokin duniya mhm. a gyara duniya baki ɗaya so suna sun daɗe sun shekara sama da ashirin suna tallafawa mata a kowane bangare masu kasuwanci ne masu gwamnati ne mm. to kuma sukan samu kowane shekara suna da wani Um, kamar sar wato suna da kamar suna girmama kamar girmama yawa za su mm. zaɓi mata kamar guda biyar mm. kowane shekara waɗanda suka yi fice kan wasu abubuwa na tallafa wasu bangarori mm. exactly so sukan samu irin mata kamar guda biyar duk duniya ga baki ɗaya to wannan shekaran dai abin da yasa na zo ni ce aka zaɓa ma abin da ake cewa turanci economic empowerment watan wadda take tallafawa um, kamar kasuwanci ko mm-hmm. uh, samu mm -hmm. kamar mata da uh, garuruka haka haka eh. to me takamaimai me ma kike yi har suka samu suka zaɓe ki a wannan to <laughs> aiki um, da farko dai aikin da nake yi yana uh, kunshe da harkokin da ake ce ma renewable energies watan na'urar wutan da ke sabantuwa mm. to um, muna aiki ne da su murafan da suke rage amfanin itace mm. saboda wannan kwararowar hamada da ake da shi a arewacin nigeria mm-hmm. muna amfani da um, na'urorin sola mm-hmm. muna wanda hasken rana wutan da um, mm. fitilu ne tv ne fanka da ake samu yana aiki daga hasken rana kuma muna uh, tallafawa eh, communities gaba wato kuna taimaka al'umma al'umma gabaki daya mm. za iya zuwa wani wani eh, al'umma haka kaman mm. a ce a kadabo da ba'awa mm. mun sa musu a turanci akan ce mishi microgrid watan gabaki daya garin zaman sa wuta za su rika samu kowa da kowa kowane gida zai zo ya samu daga garin to mukan yi irin wayannan aikace aikacen to Uh, muna tallafawa manoma mm. eh, in kaman a garinka baka iya noman rani mm. muna amfani da na'urar solan da zai iya tallafawa ba sai ka yi amfani da janareto ba kuma muna da na'urorin da suke busar da su tumatir su atarugu su kayan noma da yake a cikin sabta a yadda in ma mm. suka je kasuwa kamar mm. wasu garurukan da muka sa musu irin wayannan solar dryers din sun ce in sun kai barkonan su kasuwa yakan fi na sauran kuɗi saboda nasu yana da sabta kuma yana samun yana samun armashi a wurin masu saya to kaga duk wannan dan mu ƙara tallafawa mutane don su ƙara samun yanci kuɗin su ya zama mai nauyi mm. so manoma suna samun ƙarin gaba mata suna samun ƙarin gaba saboda mukan yi fi so mun fi son dai mu yi aiki da mata tun da ni mace ce eh, mukan so su suke kamar siyar da kayan sola da muke siyarwa su fitilun ne da kuma wasu na'urorin dole sai ana biya a cikin shekara hudu za a gama biya tun da ana aiki ne da mutanen da yake ai ba wai masu hannu da shuni ba ne sosai saboda haka an san kayan sola nan na da tsada amma sai a iya taimaka musu a yadda za su biya a cikin cikin shekara hudu suna biya to kaga kamar suna biyan wutan nepa ne kullum mm. so zai musu saukin biya wato da zarar sun gama biya kuma wannan na'urar za su ya zama nasu ya zama nasu za su gaba da eh. amfani da ita eh, kuma na'urar nan yana zuwa da television da fanka da fitilu har guda biyar to kaga wani gidan ma ai abin da suke so kawai kenan ko yaya um, Eh, kowane irin karkara take haka kamar yadda kika ce da farko kamar hana amfani da saboda kwararra hamada hana amfani da itatuwa da eh. dai sauransu mm. kina na maganin cewar akwai abu na girki da kuke yi don ba kwa san mutane sare bishiyoyi su suna girki da su eh kaga ba wai kasa sara bishiyoyi ba da mm. farko mun fara da solar dryer eh, solar kuka mm-hmm. watan murhun eh, da yake amfani da rana da hasken rana amma shi sai ka fito waje ka zauna kana jira an kuma lokacin eh, dan abin nan hadari aka yi to shi kenan an daina girki kenan kuma yana da bala'in tsada so mutane suka ce su gaskiya ba za su iya amfani da wannan ba mm. to a cikin binciken namu dai sai muka gano wasu murafin da suke amfani da itacen amma za su rage wurin kashi 70 a cikin kashi ɗarin eh, itacen da ake girki da shi. Mm, wato an rage dai. An rage sosai ko ba komai an fara a wani wuri. Ah, daga nan za a iya tunanin yadda za a ƙara. ba wai za a abin na ƙara ragewa a koma yadda ake da ba mm. kila da yanzu in mutane suka ɗan saba amfani da murhun nan da yake rage amfani itace zuwa gaba abin da za su yi duba shine to me kuma akwai kaga sun kara ci gaba ba wai za mm. su koma baya ba so abin da muke yi da murafin nan muna yana rage amfani itace kashi saba'in cikin kashi ɗari um, wato kaga ba za in dama ana yanke bishiyoyi guda goma ne yanzu guda uku za a yanka in kuma dama kana kashe naira ɗari ne a girki yanzu na talatin ya ishe ka mm. to a haka a haka kuma muna aiki ne da wani project da ake aka yi mishi register a majalisar ɗinkin duniya watan mm. un Eh, ta bangaren canje-canjen yanayi watan UNFCC United Nations Framework Convention on Climate mm-hmm. Change a project din suna eh, kamar sa mutanen kasashen waje eh, su sa kuɗi a cikin project da zai taimaka mutane ya rage amfanin itace a rage mm. amfanin itace saboda shi wannan um, wahalan canje-canje yanayin shi bai da border ba sai da visa zai shiga ko ina ba in mm. wani abin na damu gashi yanzu yau wannan shekaran arewa ba karamin zafi take da shi ba kafin zo bangaren sauyin yanayi yawa sosai mm. sosai so duk dai suna ganin kamar ai ba mutum ɗaya zai shafa ba nan ma na ga an ce ai ba haka yake ya kamata zafi bai kamata ya riga shigo haka ya shigo yanzu kamata a ce akwai zafi eh, haka yawa to kaga duk wayannan so a shi yasa ake gani aka yi ah, kamar sa musu kamar haraji hmm. su yi project a ah, kasashen ah, afirka ko ina dai ana cikin developing countries da zai rage abin nan um, emissions da ke zuwa cikin wato gurbatacce iska kenan da ke shiga cikin al'umma hmm. irin wayannan projects din ana ganin sa haka saboda haka irin murafan nan wani ma ba sai an biya ba akwai wanda ake za a gina ne kuma yadda yake abin da ya sa maybe kuma muka ci wannan award din shine ba wai mu da kanmu muke zuwa mu gina murafan nan ba mm. muna daukan matasa ne a garurukan su za mu koya musu yadda ake gina murafan nan suna ginawa kuma ana biyan su wato kun samu da aiki yawa sun samu mm. aikin yi to kin ga ba mata kadai ke tallafa ba eh. wato kowa da kowa ke da kowa da kowa ne so ana ganin economic empowerment din daga kowane bangare yake shi eh, so kaga suka gina murafan nan murafan kuma zai kara taimakawa yana rage inda ko ba komai mai gida dai ya rage kuɗin da yake kashewa so ana ganin cewa hmm. at least um, wannan dan bambancin nan da ake samu na kashi saba'in din nan za a iya wani abu a gida da shi hmm. za a iya ko a sa yara a makaranta ko a sai wani abin ko na akwai na'urin da ake tace ruwa ko wani abin ne. Haka. To Habiba na fuskanci cewa ke ce mace daga Afirka guda ɗaya. Mm. Ba ma daga Afirka ba daga Najeriya. Mm. Najeriya ma daga <laughs> Arewa. Daga Arewa ma Bahaushiya. <laughs> Mm-hmm. Aka zaɓe ki domin a girmama ki yau a cibiyar Kennedy. Mm. Akan abubuwan da kike na tallafa al'umma. Eh. Ya kika ji da wannan karrama ki da za yi. <laughs> Gaskiya har yanzu kamar mafarki nake. Saboda a can gida sai kaga kamar aiki kawai kake kullum dai ni ba ni kadai bace kuma ina da abokanan aiki mutanen da su yi aiki tare da mu mutane wurin ashirin hmm. so kaga ba zan iya ci san ji kamar to ai ni na taho nan da eh, ya ni ce dai na fara kamfanin amma ni dai na taho nan kuma su ma suna aikin dukkan mutane muke aikin mm. sai na ji wani iri in ce to ga su su basu biyo ni ba amma to ai abin da zaki lura shine idan aka girmama ki an girmama ku ne gaba daya eh haka ne kuma wato ke ce kika wato wakilce su gaba daya eh, duk wanda suke karkashi gaskiya yana to ba ma mutanen da suke kamfanin ke ba mm. kin wakilci Afirka kin wakilci Najeriya kin wakilci kowa da kowa <laughs> to Habiba to wannan aikin da yake lamari ne da yake tallafa wajen taimaka wajen kare muhalli me yasa ki kika fara yin wannan domin kiyaye muhalli to dama da tun asali dai mama na um, ta sayar da abinci mm. a irin su buka-buka din nan mm. to kuma lokacin da ita dai burinta a ce yaran ta duk su je makaranta saboda dukan mata ne mm. to ka san kuma yadda ake daukan mata to ita kuma burinta lokacin ni ban yi karatu ba yara na za su yi karatu tana aiki kuma tana da shagon nan so dole dole ne dai mu dai mu je shiga muna aikin shagon nan da ita to mun dai girma mun zo mun yi aure na fara aiki sai na samu labarin cewa kowace macen da take kowaye ma dai da ya zauna inda ake da murhun hayaki murhunmu na gargajiya mm. da kuma ko irin su fitilun kalanzir din nan watan su a ci balbal ake ce musu a wani wuri mm. to irin a ce mace ta kowaye ne ma ya zauna a wannan wurin yayi awa biyu to akalla kamar ya sha taban ya sha ya shaki hayakin gurbataccen hayaki mm. kamar ya shaki taba daga nan murhun ma yana illa ga jikin mutum ba jikin mutum to abin nan sai bani tsoro kuma saboda na girma ai aikin da muke yi kenan mm. da murhun nan muke girki wato sano kika shaki eh mana <laughs> in dalle in dare yayi da wannan fitilan muke abin na mm. amfani yaya ta kuma ta zo ta rasu duk tunani kuma lokacin tana da abin da ake ce mishi bronchitis nace to ko yana cikin abin da yasa ta zo ta yi rashin lafiyan nan har ta rasu. Mm. Eh, Mama na tana sa tabarau ni ina sa tabarau na ce kai duk kila wannan ne abin ne zai janyo mana duk matsalar nan. Mm. Kuma kullum a a lokacin ma ina wucewa zan je gida zan sayi kosai daga mai kosai da take amfani da aci balbal mm. tana soya kosan akan murhun gargajiya. Haka ga masu kifi duk suna yi. Duka suna yi kuma kullum kana gani. Ta ce kai wannan abin kuma kuna shakan guba kuke shaka. To sai abin ya kara bani tsoron ce ya kamata a yi wani abu a taimaka mutane. na fara nemo um, kamfanonin da suke aiki da su harkar um, fitilin solar nan mm. na samu wani kamfani ana ce mishi barefoot power lokacin muka daidai muka fara da su su kuma suka yadda da ni suka bani wasu kayan da na ba wasu matan suka biya daga nan dai mata sai kaga mata suna sayan ma kawayen su da mm. ce ai za ku iya ma samun riba mm. to sai suka zama kamar distributors din mu luckily kuma kamfanin na suka taimaka muka samu wani loan ana ce mishi kiva loan zero percent rate muka samu muka yi aiki da shi shekara daya haka haka ne muka fara ruwa kenan babu <laughs> haka da zarar duk da yake da cewar bayan kun kammala wannan an kammala baki girmama ki da za a yi za mu mm. ƙara ci gaba da tattaunawa akan wannan batun eh. dai amma muna miki murna da wannan zuwa mun gode kwarai da gaske to madalla eh. sarfili mun gode da hiran da ka yi da ita habiba wato kin jire tukune na girki da wato da itatuwa saboda kuma guba ne <laughs> to guba ne Allah sa jama'a duk sun ji. <laughs> Da fatan dai sun gane gaskiya na yaba da irin kokarin da ta yi wannan abu ne da ya shafi mutane mm. da yawa kuma abu ne da ake amfani da shi yau da kullum. Yau da kullum tabbas. Ko a gidan mu mm. kamar wata in babana sai ka je ce yana kudayen kosai na irin masu sayarwa din nan a titi. Sai ba za a ce shi kaɗai ne yake azumi irin na sunna na litinin da mm. alhamis din nan da aka yi. Haka. To kuma wannan ya sa ina daɗa tunani irin mutane komi sai mu ce gwamnati gwamnati gwamnati gwamnati gwamnati ita kalli irin nisan da ta yi mm. akwai irin tallafi wanda ake bada ba ma a ƙasar mu ta Najeriya ba ko a ƙasashen turai wannan um, yanar gizo da muke da shi idan mutum ya hau kai ya sa ko da a ce akwai wani um, idea da mutum yake da shi ko na wani fasaha don kowa da irin baiwa kowa da baiwa da Allah ya shi wannan gaskiya ne kuma ita bata ma tsaya ma ta jira gwamnatin Najeriya ba ta jira gwamnatin Najeriya ba ta tashi da kanta ne ilimi eh, kina jin da ce mahaifiyarta bata sami ilimi amma ta so kawai ganin wannan abubuwan da suke kuma abin da ya karar hura ta ya ta tada ita shine ganin cewar yayarta ta mutu haka saboda sai take ta to me yasa dalilin mutuwan nan taga kuma wannan hayaki da ake shaka guba ne guba ne ba karamin guba ba mummuna wanda yake iya jawo cututtuka iri-iri kwarai da gaske to ya zai haka yake to duk da haka dai to me muke shi nan gaba um, madalla um, yanzu dai har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa kan wannan hira da muka yi da habiba ali ya sa muka gayyato wani masanin harkar muhalli mai suna dahiru salihu darakta a ma'aikatar muhalli ta tarayyar najeriya inda na fara da tambayarsa menene alfanun kamar abin da habiba ali take yi na ko na na gyara muhalli a hakika ainihin muhalli yadda muke sarrafa muhalli so da yawa shi ke jawo mana illoli a ta fannin kare lafiyarmu da kuma wasu abubuwa ma da suka sabi da suka shafi e, canjin yanayi hmm. wadda muna ganin alamominsu yanzu ka ji ana tsananin zafi ko kuma ka ga an sabko da ruwa ba a lokacin da ya kamata ko ko aka saba a ganin damuna ta sauka ba hmm. ko ko ka ga an yi doguwar fari to duk waɗannan kaga abubuwa ne waɗanda suke shafan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya saboda haka duk wani mataki da za a yi da zai rage tsananin aukuwar irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da za su kasance sun taimakawa a rayuwar ɗan adam mm. to kamar ta waɗanne hanyoyi suke illatar da mutane ko kuma rayuwar ɗan adam ma to na farko idan ka dibi amfani da itace wurin girki ko ko amfani da uh, fitilan nan ta a ci balbal waɗannan guda biyu suna samar da iska gurɓatacciya da take ƙara gurɓata yanayi na farko iskan da ake samu akwai carbon dioxide akwai carbon monoxide akwai kuma wasu iskoki ma waɗanda suke da illa direct wato kamar wadda masu shakansa ko a ɗaki ko kuma a wurin girki hmm. kuma kayakin nan yana gurba yana kuma tattare da wasu sinadarai waɗanda ake samu daga ko man fetur ɗin ko kuma irin mai da ake amfani da shi idan aka shaka yakan shiga hanci da su huhu da sauransu su kawo illa na biyu yawan amfani da shi itace wurin girki hmm. idan ka dibi kamar najeriya yanzu muna magana ne cewa ainihin yawan jama'a da ke najeriya kusan mun kai miliyan ɗari da tasa'in kuma alkaluma sun nuna cewa kusan fiye da kashi tamanin na waɗanda suke zama a birane sun dogara ne kacokal a kan itace ko kuma wani abu da ke da dangi da itace wurin samar da makamashi na dafa abinci na wanka da kuma ɗimama gida to kaga idan ka nemi itacen da za a yi amfani da shi domin a samu a yi girki ko a sarrafa waɗannan abubuwa hmm. itace ne wadda ke da yawa shi yasa ake ta sassare dazuzzuka to sassare dazuzzuka din nan shi ke kawo maganan kwararowar hamada su kuma ke shafan ainihin yanayin canjin yanayi wadda a yanzu muke ganin alamunsa a wurin yawan zafi da ake ku ga mutane duk sun yara. Hmm. ko kuma ka ga konewan rafuna da kusan rijiyoyi ma gaba ɗaya yanzu na za ga kafin a haka a samu ruwa sai an je da nisa duk waɗannan abubuwa illoli ne waɗanda suke tattare da muhalli wanda kuma suke suke yin suke jawo matsala da rayuwar ɗan adam baki daya wato idan na fahimce ka ba ma kawai illa ta wato ta lafiyar dan adam ba wato illa ma ta muhallin gaba daya takan illa ga lafiyar dan adam ga kuma muhalli to mutane za su ce muna rayuwa kullum mukan yi tuwo da itace ba mu da wani abu da za mu zuwa mu saya kamar kalanzir ko kuma gas mu zo mu yi amfani iska gas mu zo mu yi amfani da shi kamar yadda al'umma suka saba yi ah. to me ya za su yi su kare kansu ga lafiyarsu da kuma muhallinsu mutane wani kira za ka gare su to yanzu akwai akwai matakai dai da yawa waɗanda gwamnatoci na tarayya da kuma na jihohi waɗanda suka sa akwai wadda ake ake aka shigo da shi yanzu nan ana raba ainihin tulu ɗin na gas hmm. cikin kuma da rahusa yadda mutane za su iya samu akwai kuma dabara da aka yi tare da kokarin kungiyoyi masu zaman kansu da suke samar da risho wanda zai iya amfani da maimakon idan za ka yi amfani da kamar kilo ɗaya ne na itace hmm. wannan risho ɗin yana iya amfani da kashi ɗaya daga kashi goma ɗin abubuwan da itacen da yake bukata akwai kuma ainihin risho wadda shi idan aka ajiye shi yana aiki da hasken rana ne gaba mm. ɗaya idan aka ajiye shi a waje yakan jawo hasken ranar nan ya mai da shi kamar makamashi wadda zai dafa abinci kuma a yi amfani da shi an yi kokari an rarraba waɗannan wurare da yawa to kokari ne ake su kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu su ne suke kokari su ta wannan abin domin ah, ya kasance an ya wadatu yadda mutane za su ringa amfani da su to duk da yake dai kamar ka ce gwamnati ta wato ta fara taka rawa wajen rarraba irin waɗannan cikin rahusa wato iska gas da ake girki da ita to duk da haka dai kasancewar kamar mutum ɗin najeriya wani lokacin abin da zaka ci ma kake abin da za a ɗaura a kan rishan a dafa shi ake ta wato fafutukan nema balle a kai ga sayan wannan iskar gas a yi girki da ita to akwai wani abu na musamman mai da su kansu al'umma za su yi ba tare da gwamnati ba a ra'in kansu domin su tsabtace muhallinsu da lafiyarsu? To, kasan ita maganar itace din nan, hmm. so da yawa idan aka je aka sassa da dazuzzukan nan. Hmm. Sai ka ga jama'a mun saki hanya tuntuni. Mm. wanda mu mun san cewa ba a da baka isa ka sada itace ba ba tare da izinin gwamnati ba mm. kuma idan aka sada itatuwan nan ba a kokarin shukawa ko dasa wasu wanda za su maye gurbin wanda za su uh, aka riga aka sare kuma yin haka zai taimaka wa jama'a sosai domin su fahimci cewa idan fa aka sare dazuzzukan nan aka riga aka kona itatuwan nan waɗanda za su fara sha za su fara samun wahalhali da ke tattare da wannan abun su jama'an ne ba wai gwamnati kaɗai ba saboda haka kokari ya kamata a yi mu wa nasiha mai kokarin dasa itatuwan nan mu ya kanmu ba tare da dole sai an tilasta mana ba akwai wasu wato akwai wata alfanu ga dasa itace ba ma ga zaizayar hamada ba akwai wata alfanu gare ta ko kuma kawai ga muhalli ne akwai alfa akwai alfanu da yawa na mm. farko na farko tuku kaga idan bishiyar nan ta kafu za ka baka inuwa mm. inuwan nan kuma mutane suna ganin kamar inuwa a na ɗan lokacin da kake bukata ne kawai a'a idan itatuwan nan suna da yawa yawan zafi da muke fama da shi yanzu mm. ko da a gari ne gaba ɗaya to za ga garin da ke da yawan bishiyoyi zafin baya tsanani kamar inda babu bishiyoyi kuma itatuwan nan suna kokarin wurin jijiyoyinsu na iya rike kasa su hana zaizayen kasa kuma suna iya taimakawa domin danshin kasa ya karu yadda sauran kamar noma da ake yi za a iya yi ba tare da matsala ba sa'annan kuma akwai iska hmm. yawancin datti ko kuma abubuwan da ke tattare da ke tattare cikin iska hmm. hayaki da sauransu su bishiyoyin nan suna iya suna iya janye su sannan ga iskan da ake samu a wurin yana kadawa iska ne mai lafiya ba ba kamar yadda aka saba. haka to a matsayinka na darakta a ma'aikatar muhalli ta tarayya nan abuja ma'aikatarka me take yi domin kwara irin mutanen nan masu fitowa domin su kare muhalli gwiwa su ci gaba da yi ko a kiran waɗannan ma ba sa yi su zo su yi akwai wani shiri da kuke akan irin wannan lamar akwai akwai shiri kuma kaman a ma'aikatar mu ta tarayya hmm. akwai akwai raba waɗannan kayayyakin girke girke-girke da sauransu akwai kuma ƙungiyoyi na musamman da ake amfani da su a haɗa hannu da su domin kai ga ainihin jama'a a wurin faɗakarwa da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa na akwai kuma kasan ita muhalli hmm. a cikin kundin tsarin mulkin najeriya muhalli ita kusan da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da hmm. ma gwamnatin eh, ƙananan hukumomi dukansu suna da hurumi a kanta saboda haka akwai wasu abubuwa wadda gwamnatin tarayya ne za ta yi kamar tsabtace muhalli hmm. maganan kwasan shara da kuma buɗe hanyoyin ruwa da sauransu kaga wannan haki ne da ya rataya akan ah, ah, gwamnatin jiha da kuma gwamnatin karaman eh, ah, hukuma su ma do a kokari ya kamata su ƙara yi domin wannan akwai kuma wani kuɗi na na musamman asusu na mm. musamman wadda ake kiransa ecological fund a turance mm. wadda an ware shi ne kamar kashi biyu ne daga kashi ɗari na ainihin dukkan kuɗin da gwamnatin tarayya da ta jiha da ta local government suke samu domin akan ware shi domin taimakawa abubuwa da suka shafi eh, gyaran muhalli to wasu jihohi sun yi kokari sosai domin amfani da wannan kuɗi eh, ta hanyar da ya kamata wasu jihohin kuma eh, alhali halin ba su sai ana amfani da wannan kuɗin ta wani hanya wadda idan shugabanni sun yi kokari waɗannan kuɗaɗen za su taimaka idan an bi da su ta hanyar da ya kamata To ɗahiru Salisu kenan darakta a ma'aikatar muhalli ta tarayya a Abuja. Malam mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bamu. Na gode da ci garban. To Sarfilu. To. ji um, ga abin da darakta ya faɗa ba ware da gaske to kin san lamarin ne sai a hankali kamar tambayar da na masa cewar shi mutane suna ta ji da kansu wato neman abincin ma da za su ci me ina za su samu maganan cewa su je su samu iskar gas abin da su dafa abincin nan. Mm, Amma kuma da magana rashin aikin ya kamata a ce tunda wannan abu ne da ya shafi kowa. Mm. Ya kamata a ce gwamnati yanda za su iya tallafa ma kam ana misali masu sai da kosai ko masu irin wannan sana'a. Mm. ai karshe ya faɗa ya ce gwamnati ta fara akwai tsari ta fara inda take sayar musu cikin rahusa da za su iya saya to mm. amma ba wai ma cikin rahusa ba in dai ba kyauta zaka ba mutane ba wani sai ya fita da rana zai samu abin da zai azuwa a dafa a gidan to ina zai mai da hankali ga irin wannan abu ɗaya da shi ne a ringa shuka bishiyoyi da zara an sare sosai idan za ka sare ɗaya ka shuka uku kuma a daɗa ɗaukaka mutane masu fasaha kamar ita wannan habiba ali wato iya eh, ba su ƙwarin gwiwa kenan ba mm, gaskiya ne to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni daniel brown da injiniyan mu na yau uh, zainab abdulrahman tare da abokan aiki na da suka taya ni gabatarwa sarfil hashin gumel Hadiza Kyari, ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa kukuta lafiya. Ba su bari